coronavirus ko zuba ruwa sosai yani na zuba coronavirus kutumin babban bura uban coronavirus kutumin bura uban coronavirus na wanke ruwan hannuna na sha na shafa babu abin da zai same ni wa ya take Allah yaj'al lahu makhraja ga abin da yake fama ya raba ni da imani na talauci ya raba ni da imani na ba ku yi kokarin raba ni da shi ba sai maganan wani corona baron ni na sha ruwan in na mutu ka da asara ba ku da asara na mutu ba ku da asara talauci ne ke fama da ni assalamu alaikum warahmatullahi ya sunan malama shafa buɗe baki sosai daga ina aliyawa aliyawa ma ne ko eh. ga kin guri yan sanda me ya faru ne shi dai abin da ya faru ranar daurin auren wannan wa Allah eh. sai ya kawo mana shinkafa eh. har na so mai sai kama ruwa cikin bota sai ya ce in dafa da shi ni kuma bayan na dafa da shi ana ta a hitowa hitowa ta gurin ɗaurin aure sai na aji abinci sai na ya nema yaro wanka ana cewa in fito mutu ya nema yaro wanka ya na ba da shi aka ce shi, sai na gida ya na aje daka ya muka tafi to daga sannan ya aka ta cewa babu lafiya babu ya baki wani abu ne ni ruwa ya kama cikin botiki ya ce ki zuba cikin abinci ya ce in zuba cikin sai kika zuba cikin abinci eh. bai gaya miki ko wani irin ruwa bane a'a ni da gaskiya bai gaya ke kuma baki tambaya ba ni kuma ban tambaye shi kai kika zuba eh kai eh, ya sunanka Musa sunanka eh, sunanka Musa Musa wa Musa Sani daga ina Aliya ba to ga kore yan sanda mai haru ne abin da faru da mu ana kaman ba dan bude baki sosai ina bago gobe daura goro ma eh na daka zakami eh ka daka me na daka zakami na zakami eh to na daka na daka eh sai na aje shi kwana eh kashin gura an daura aure na mm. na shi cikin bokiti eh sannan ba ta sannan ta dafa min abinci ta dafa abinci da shi ta zuba ciki eh ta dafa shi cikin abinci ta dafa mana. to da niyyar me nan ne don an da ɗaura aure da mu yamu abokananmu mu sha mu sha eh, eh, abinci, nan mu sha ku ci abinci sai ku sha sauran eh. to da aka yi wannan abu aka yi kuma dafa abinci da shi sai muka ji labarin kuma wani abu ya faru ko? to me faru? tabbas sai muka ji labarin mutane wasu sun ci ba su da lafiya haka kamar kimanin mutum nawa gaskiya ban san ko mutum ne duk wanda ya ci abincin a lokacin aka kai su asibiti aka ce go to mutum nawa suka mutu daga cikin su mutum nawa mutum biyu to Allah kiyaye